yau kuma insha Allahu za mu ci gaba bismillahir rahmanir rahim malai da sunan Allah mai rahma mai jin kai muqaddima ko kuma muqaddama in an ce muqaddima wato magabaciya amma muqaddama waje aka gabata wa in fatahta minhu ma kana kasar sara isma maf'ulin ka ni'mal muntazir in kace muntazir ismul fa'il amma muntazir masa muqaddima ismul fa'il muqaddama ita ce aka gabata, muna fahimta yi to mala yace muqaddimatun fi bayani ilmi sarf magabaciya a cikin bayanin ilimin sarf logatan a wurin malaman loga wasilahan da kuma istilahi na malamai akai wa mawdu'uhu da kuma abinda shi ilimin sarf din aka ajiye shi don aikin da zai ma'ana akan da yake bincike A sarf in an ce sarf wa yuqalu ana fi da shi tasrif jujjuyawa huwa lugatan a lugance at-taghyir canji ko caccanzawa wa minhu daga cikin sa Allah ce tasrifir riyah caccanza iska daga gabashi ta koma yammaci daga kudanci ta koma arewaci koko daga sanyi ta koma zafi tasrif ai taghyiriha caccanza ta واصطلاحا amma a istilahance abinda malamai suka tattaru a kai bil ma'ana al amali a ma'ana na aiki tahwilul aslil wahid shine canza asali guda daya ila amsilatin mukhtalifa zuwa ga misalai da dama wato kaga ilimin duk gaba ɗaya yana bin juna ne yayi kama da ilmul bayan don ilmul bayan an ce huwa iradul al wahid bi turuqin mukhtalifa fi wuduhi dilalati alayhi shine ka kawo misali daya wanda yake koko misalai da yawa kashi-kashi wanda zai nuni akan ma'ana guda daya misali kamar kace zaidun kal bahri fil ilm ya za mu kira wannan jumla kal bahri fil ilm a balaga tashbih in nace zaidun bahrun ya za mu kira ta bale ko kuma mu ce da shi ne isti'ara yawa to ko kuma mu ce a'a zaidun tawilul yad mun koma mai kenan kinaya an koma kinaya kaga mai tsawon hannu ne zaidun rafi ne zaidu yayi kama da rafi duk dai ɗaya. daya menene dullu alal ne Jut. an kawo abu daya amma kuma an kawo abubuwa da yawa yana nuni akan abu daya to hakan nan ilmu sarf caccanza asali guda daya ila amsilatin mukhtalifa zuwa ga misalai da yawa li ma'anin maqsuda saboda wasu ma'anoni da kai kake nufi ko ake nufi la tahsulu illa biha wace ma'anan nan ba ta inganta sai da wannan canji misali kamar mu ce jalasa yajlisu ijlis jalisun majlisun irin waɗannan abuwa majalisu muna fahimta shine tahwilul ma'anar wahid a caccanzu abu daya ya koma zuwa ga abin da ake nufi kasmail fa'il wal maf'ul kamar ismul fa'il da maf'ul zahibun mazhub wasmi tafdil kamar ismul tafdhil zaidun afdalu min am wa tasniya kamar tasniya wato abu biyu zaidun zaidani ya koma suna kenan ma'ana fi'ili ana canza shi daga mali zuwa muzari zuwa am suna daga mufrad zuwa musanna zuwa jam zaidun zaidani zaiduna jalasa yajlisu yajlis muna fahimta wal jam ila ghairi zari. zuwa ga wasu abubuwa daban wa mawdu'uhu abinda ilimin sarf yake bincike akai al alfazul arabiyya lafuzan larabci min haisu. tsallake وبالمعنى العلمي أما أما أنا نعلم شيء علم شيني صار والإلميني بأصول دأصل لا يعرف بها أحوال أبنية الكلمة وأن دا دسو وأن من أصل لا أكي جانا جين كلمة التي ليست بإعراب وجب تكسن شيء إعرابي با ولا بناء بتقوم كسن شيء بنائي با معنى كذا كلمة تنارك musan irabi shine tahwilul akhir kalma ko daga kaza zuwa kaza bina'i kuma tabbatan kalma guda daya to sar shine zai nuna maka wannan kalma mu'araba ce ko mabniya ce mabniya ce ko mu'araba ce sarfu shine zai nuna maka wannan magana muna fahimta ai bai wa mawdu'uhu abin da yake karantarwa al-alfaz al-arabiyya lafzan larabci min haythu tilka al-ahwal ta yadda waɗannan halayya suke ta saha ingancin kalima kamar zahaba kalma ce sahiha kamar salima wal i'lan rama al qadi sarf ne zai gaya maka illa kalma tana da lafiya ko ba ta da shi wal asala sarf ne zai maka wannan asul asali ne na kalma wa ziyada sarf ne zai maka cewa wannan kalma an yi ƙari a cikin ta ya zaka gane asali ya zaka gane ƙari ya kasance a cikin wasu tasariful kalima wasu an samu wasu harufa sun faɗi kamar ka ce fahima ya famu ifham fahimun mafhumun mustafhamun asalin ka menene in ka ɗauki fahiman nan duk abin da ya karu ciki za'idi ne muna fahimta kamar mafhumun in ka cire cikin mafhumun ka ce fahima da me da me ya karu to kaga memun da da ya ga ne muna fahimta ai in ka ka share ka cire asalin kalma kace fahima me da me ya karu to sau ne zai na maka wannan muna fahimta wa yakhtassu shi sau yana keɓantuwa da shigawa bil asma'il mutamakkina sunaye waɗanda yake suna da iko suna da karfi ma'ana da suke canzawa ta canza daga abu ɗaya zuwa abu biyu zuwa abubuwa da yawa wal af'alil mutasarrifa da kuma fi'iloli masu canzawa ba sangararru wanda ba san zawa muna fahimta kamar laisa ba a ce ya lisu lis kamar bi'sa ba a ce ya ba'asu iba'as ba a cewa sa ba ruwan shi da wannan muna fahimta kamar su ni'ima wa ma warada min tasniyati ba'd al asma' al mawsula amma abinda yazo na yin tasniya abu biyu wasu wasu sunaye daga cikin mausula kamar irin alladani allatani wa asma'il ishara da kuma sunaye na nuni kamar hazani hatani wa jam'iha wa tasghiriha da kuma yin ta, da kuma yin ta, kankanta ta fasuriyun la haqiqiyun to wannan asurance ne amma ba ne bane ma'ana bai kamata ya zo a hakan ba to da haka zuwan sa ba zai sa ka inganta shi ba innama sama'iyun ni la qiyasiyun kaman hazani hatani Allah Allah tani yani asma'ul mawsula da asma'ul ishara muna fahimta malamai wa wadi'uhu malam wane ne ya kirkiro wannan ilimi na sarf shine mu'adh ibn muslim al-harra bi tashdid ra وقيل qila سيدنا علي رضي الله تعالى عنه amma magana mafi rinjaye shine mu'az ibn muslim al-harra muna fahimta ai wa masailuhu abinda sarf mas'alolinsa qadayahu qadiyoyi ne maganganu ne allati tuzkaru fihi wacce ake ambatowa a cikin sa sarihan karara aw dimnan ko kuma a dunkule misali kullu wawin aw ya'in dukkan wata wawun ko ya'un taharrakat wacce ta motsa wanfataha ma qablaha abinda ke gabaninta kuma ya zanto buɗaɗɗe ne qulibat alifan sai a mai da shi alif kamar baya'a ga ya'un taharrakat wanfataha ma qablaha me yake qablin ya'u ba za ka sai mu ce yaya ba kaman qawala taharrakat alwa wanfataha ma qablaha don ka sai mu ce me qala ba wanda zai nama wannan in ba san ba muna fahimta ah, walahu idza ijtama'at wawu wal ya kamar misali kuma idan wawun da ya'un suka hadu wa subiqat ihdahuma bisukun aka gabaci wata da sukuni qulibatil wawu ya'an wa udghimat fil ya kaman sayyid asalin ta sayyid muna fahimta ijtama'at wawu wal ya' والأولى منهما ساكنة والثانية متحركة لذلك قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء فيما يقول سويت كو سيويت فيما يقول سيويت وأن أمحل إن شاء الله بالتفاصيل ما لازم نبيان وهكذا هكذا وثمرته نتيجة سا أبين اكي سامو أنفانين سا صول اللسان عن الخطأ هي يا حرشي دقى fil mufradat a cikin ɗaiɗaikun kalmomi wa mura'ati qanunin lugha da kuma lura da sharuɗan lugha fil kitaba a wurin rubutu wa simdaduhu ta inda aka samu wannan ilimi min kalamillahi ta'ala daga cikin maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun annabi wa kalamil arab da kuma maganganun larabawa wa hukmu shari'a fi hukuncin Allah a cikin karatu ilmin sarf الوجوب الكفائي wato fardu kifaya idza qama bihi al-ba'd saqata 'ala al-ba'd in wasu suka tashi da shi ya faɗi kan wasu muna fahimta yi ba sai kowa ya zama sarfi ba na'am wal abniya in an ce abniya gine-gine jam'u bina jam'i ne na gini wahiya shine hay'atul kalima yanayin kalima al-malhuza wacce ake lura da ita min harakatin na motsi ne wa sukunin ko ko dauri ne wa adadin hurufin da adadin harfunta wa tartibin da kuma tsarin su kama akwai kama mu ce fahima kama yadun misali mai yasa aka ce yadun kuma bayan asalin sharaɗin kalima ba ta gaza harfa guda uku amma shi ne yasa aka ce yadun da sauransu muna fahimta wal kalima in an ce kalima lafzun mufrad kalima ce abu take nuni akan abu guda daya wada'ahu alwadi wanda ya sanya ya sanya ta ne li yadulla ala ma'nan wanda yake nuni akan wani ma'ana bi haisu mata zukira lafz ta yadda duk sanda aka ambato lafazin nan fuhima minhu dhalika alma'na za a fahimci wannan ma'ana almawdu fuhima minhu dhalika alma'na almawdu huwa lahu za a fahimci ma'anan wannan kalma da aka sanya wa wannan magana kamar misali zahaba kalima ce amma da an ce zahaba wanda ya sanya menene yake nufi da zahaba ya tafi jalasa wanda ya kirkiro jalasa menene yake nufi da jalasa ya zauna so wannan duka sarf insha Allah shi zai nuna wannan maganganu daki daki kuma kusan sarf ya fi nahawu muhimmanci da wahala akan nahawu muhimmanci da kuma wahala mahimmancinsa za ka zo ka samu kalima ba wanda zai nuna maka wasu shi na hau yana lura da awakhirul kalimat amma sar yana lura da kalman ɗungurgun misali kamar a cikin sar inda ya ce maka an aka samu huruful halq ta kasance ainul kalima ko kuma lamul kalima ya kunu ala wazni zai kasance babu fataha ya yaftahu haka ne sai kai ka bi ka'ida sai aka ce maka da wala ya ya kamata ka ce ya kalu ya kamata ka ce bena na kan wancan ka'ida sai kuma ka rubuta mini ya kalu don kai an baka ka'ida <laughs> to amma shi shine zai nuna maka waɗannan abubuwa asalin kalmar ma wai tukuna ina ta samu asali kaza ne malamai su ta kokarin bayani sannan kuma ka koma wani hau shi kuma to zai yi tsura da ƙarshen kalmomi ne saboda sun zo kaza sun yi kaza sun yi kaza da sauransu don haka yana da muhimmanci kwarai alaikum salam na na ina jinka eh do abu ɗaya ne eh Eh. Eh. Eh. wato malamai sun yi a akan wannan qadiyya akwai waɗanda suke gani aiki sa yake laysa arabin wala bina' wacce yake ba za ta kasance mu'raba ba ba za ta kasance mabniya ba ka fahimta ma'ana sarf ba ruwan shi da wata kalma mabniya ba ruwan shi da wata kalma gundarin abin da yake duba mu mudari am mufrad musanna ya ka gane wanda kuma shine ra'ayul aslam wanda yake yafi abin nan fita. to amma akwai wanda suke gani ko a'a shi ma sarf din yakan danyi ruwansa da bina'i da kuma irabi amma hakikatan eh, rabi da bina'i wannan ya fi ƙarfi cikin nahau sar ba ruwan shi da abuwa na eh eh eh an an ce mutamakkina mai jujjuyawa wacce za ta canza daga mufradi ta koma musanna ta koma jami'i ba daga fataha zuwa don ma zuwa kasra ba eh. eh eh eh eh a wannan ka kawo wani abu ne ibn fi wahid larabawa <laughs> eh, wala <laughs> ko sai dai ban sani ba ko wani abu ne sabo amma ebo eh, sai <laughs> yani mu'ada ba amma ban ki maka ba ban ki maka ba yau ka san yadda na malam bayani akwai khilafi kan magana akwai wanda suke ganin saf da ruwansa akan abin da ya shafi bina'i da irabi ai na ɗaya wannan bayani yanzu amma yanzu da makarantar muna yace yana shiga wa kalma allati laysa bi wala bina ba irabi ba ba bina ba don an ce irabi marfu'i abin da aka daga ko ko wanda aka kafa mansubi ko wanda aka abin nan gicciye shi a kasa majruri ko wanda aka daure to amma tamakkun ka gane shine abin da yake caccanzawa daga hali zuwa hali gaba ɗayansa eh amma wannan bayan da kake ya kawo shi ana a cikin hali shi ƙwarai da gaske eh to ra'ayin wasu ne eh ya kawo ya kawo ya kawo eh na abin mai da kuma na'am da mai da kuma asma na'am na'am abin da shi kuma kuma eh eh na'am eh eh eh na'am haka haka eh haka yawa saboda an ce irabi kamar yadda hali zai canza daga damma zuwa nasba zuwa jari to sai ce maka mu'raba ita kuma amma canjin ta ba daga damma zuwa nasba zuwa kasra ba zuwa mufradi musanna jam madi mudari'a wa mu ya shakna <laughs> ba ka fahimta abin da malaki sai ce maka eh da ya ce maka mu'araba ka gane da ya ce maka mu'araba in an ce mu'araba menene ma'ana irabi me ma'ana abin da zai canza ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin ka fahimta ya canza daga raf daga ge ma'anar rufa kenan ya koma nasu kafaffe ya koma jar wanda ake ja ka gane shine i'rab to sai ce maka abin ake nufi da mutamakkina ma'ananta mu'araba to saboda litakribil afham don ya kusanto da fahimta kai abin da ka sani ana i'rabi shine ya daga raf'a ya koma nasba ya koma jarri nan sai ce maka mutamakkina i'rabin da ka sani ana na jujjuyawa to anan shine asaf sai dai da bambanci na sarfi da na nahu shi na sarf daga mufradi zuwa tasniya zuwa ja amma kuma na nahwu daga raf zuwa nasb zuwa ja ina tunanin mai ya fahimta to alhamdulillah